بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الإخلاص أن سوكر da ita a makka daga manufofin surar الله Allah da bauta da kamala da tsarkake shi daga da zama uba ko samun wani wanda ya kama da shi. Tafsiri kul huwa Allahu ahad Ya kai wannan manzo, ka ce, shi ne Allah wanda ya kaɗaita da bauta, babu abin bauta mawa da gaskiya wanda ba shi ba. Allahu samad Shi ne shugaban da shugabanci ya tuƙe gare shi a cikin siffofin kamala da kyau, kuma shi ne wanda dukkan halittu suke nufa da bukata zuwa gare shi. Lam yalid wa lam yulad wanda bai haifi kowa ba kuma babu wanda ya haife shi don haka Allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa ba shi da uba. Walam ya kullahu kufuwan ahad. Kuma babu wanda ya kama da shi a cikin halittarsa.